Binciken farko ya shafi yin taswirar shara a cikin birnin maraɗi da kuma ƙananan hukumomi da ke kewaye. Wannan taswira ta ba mu damar sanin nau'o'in shara a maraɗi da kuma ire-iren wuraren zuba shara. A Maradi muna da wuraren zuba shara na gargajiya na filin Allah kuma abin bakin ciki su ne suka fi yawa a maraɗi, domin ana da su a maraɗi guda ɗari biyu kuma kusa akwai wuraren zuba shara da ofishin magajin gari ya amince da su da kuma ofishin magajin gari ke kula da su. Mutane ana wadda kansu kan yadda za su amfani da su. Ta hanyar wannan aiki mun kai ga yin wani nazarin tantance shara da ake kira shara mai ruwa musamman ma fitsari har ma da kashi domin ganin ina aka kwana game da kula da wannan kuma mine za a yi ta fuskar darajar ta irin wannan shara a bangaren noma. Ta kaka za a kula da wannan shara. Kula da wannan shara zai shafi na farko yayin ne za a aje wannan shara a nan maraɗi. Abu abin bakin ciki muna da wuraren zuba shara na filin Allah a ko'ina. Tunanin shine na wadda kan al'umma kan yadda za a iya amfani haka kuma a bangaren ofishin magajin gari shine na samun kuɗaɗe. Domin birnin maraɗi yana girma kuma al'umma na karuwa a kowace shekara a tare da dukkan kalubalen shara. Matsala ta farko ita ce ta tsafta. Cutuka daban-daban za su karuwa a wajen al'umma kenan duka waɗannan shawarwari shine ya za a yi domin ganin waɗannan shara ba za su kasance a wasu matsaloli ga tsabtar gari ga muhalli ga mutane ba. Kun fara tunanin ya za ku yi da abin. Domin ta bangaren bincike muna nan muna tunanin kan ya za mu yi wata dangantakar murar juna musamman ma tare da masu kamfanoni domin idan an kasan shara ba zai ba da matsala ba. Zinariya ce kamar da ake cewa a wasu kasashe domin ana iya yin abin da ake kira darajanta shara ta hanyar shigar da ita cikin harkar noma. Babban adadi cikin sharar maraɗi su ne sharar gidaje, sharar ma'adinai da ake iya sarrafawa. Ana iya yin taki da wannan shara. Manoma suna iya ɗaukar wannan shara su maida ta taki su kai gonakinsu. Takin yana ƙara ingancin ƙasa. Kuma ɓangare na biyu wannan shara ana iya yin makamashi mai tsafta da ita ko gawayi.